cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar ta Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau goma sha hudu ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da uku filin namu na nasiha ne. haka yi zara masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin ba da shawarwari ga mata. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Alhaji barka mu da tattara tare da ku a cikin ajinmu na yau da gobe ya ibada. To a yau dai muna tare ne da malama Fatima Adamu mijin yawa wadda za ta yi mana jawabi da kuma faɗakarwa akan azumi da abubuwan da ake so mai azumi ya kasance na aikatawa a wannan wata musamman mu matasa. Barka da zuwa. yawa barka ka dai to malama idan aka ce a yi jiyan hankali mm. ga matasa da me ya kamata a ce mai azumi ya mai da hankali akai a wannan wata musamman saboda an san wata ne na ibada wata ne na neman kusanci da Allah me matashi zai yi ko kuma matashiya wanda ya kusanto da ita ga ubangiji kuma ya kyautata mata a ibadanta jama'a masu sauraron mu ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar da kika faro maganar ki kika ce azumi daga lokacin da aka ambaci sunan azumi an san cewa wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a yi shi akwai abubuwa na nishadi da jin daɗi wa'anda ɗan adam suke yi wa'anda Allah ya saka musu jarrabawan su kame daga wannan nishadi da jin daɗin na zuwa wani lokaci ya ga su wane ne masu tsoron shi na gaskiya to na gode da kika ce a yi magana na akan matasa saboda da yawa za ki ji masana halittar dan adam suna bayani akan cewa ainihin tsakiyar jin daɗin dan adam shine daga wajen shekara ashirin zuwa arba'in haka shine a lokacin mutum yake da rayuwa cikin jin daɗi da nishaɗi ba wasu ciwe-ciwe lokacin da yake jin ƙarfi akwai ƙuruciya babu wani matsala to kin ga kun aka yi magana akan abin da zai nishaɗar da mutum da jin daɗi ai kin ga ya danganta akan matasa na masu iyakacin wa'annan shekaru to sai gashi kuma wannan wata alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana cewa mu kame daga barin ci da sha tun daga fitowar alfajar har zuwa faduwar rana kuma za ki ga musamman wannan shekaru da ne magana masu wannan shekarun zuwa nan sun fi cin abinci hmm. shekaran ƙasa zuwa sama ba a cika cin abinci ba haka nan kuma balle kuma an wuce arba'in ɗin to wa'annan su ne masu cin abinci su ne masu son nishaɗi dukkan abubuwan da aka ce ana son mai azumi ya aikata su iyakacin bakin kokarin su aikata abubuwan da aka ce mai azumi aka hane shi kuma su iyakacin bakin kokarin su bari misali kamar wurin ci da sha din nan kin ga yana nuna mana cewa duk wanda Allah ya umarce shi da yin wannan abu kuma ya kame to ana sa ran ana lissafa shi cikin masu hakuri tunda wa'annan abubuwan da aka lissafa ai ya hakura ne da shi to shi yasa ma da yawa zaki ji malamai suna ce ma watan watan hakuri to ina kira ga matasan mu maza da mata su kasance masu haƙuri cikin mu'amala da 'yan uwansu cikin mu'amala da iyayensu kai hatta ma wajen daurewa cikin al'amuran addini su kasance su masu haƙuri ne tunda abin da aka nuna mana cewa kenan an ce idan mutum yana azumi akwai abubuwa da yawa wa'anda ake bukata mai azumi ya kasance ya kasance na farko yana da haƙuri tunda da dama ya riga already tun farko ya haƙura mm. da maganar ci da sha da sauransu sannan kuma ya kasance mai haƙuri wajen mu'amala da mutane ya kasance mai haƙuri wajen daurewa da jurewa wajen ibada za ki ga matasa za a zauna ana chatin a waya na tsawon lokaci ba a gaji ba ai wai agogo ba a kallo hakan wai sai baya sa su ji azumi suna rage lokaci eh. ko agogo ba a kallo to amma da an dauki qur'ani sai a ce an gaji ha bacci ma sai kike sai kiga wani ma a ce ban san lokacin da na aje a wajen karanta alqur'ani a kasance masu haƙuri da juriya to saboda haka a yi haƙuri wajen jurewa wurin ibada sannan kuma da yawa zaki ga matasa wani lokaci jiye-jiyen waƙan nan waɗanda suka san abin da suke yi matasa masu wayo wallahi ina tabbatar muke cewa hajiya idan ramadan ya kama shige-shigen nan ma na intanet ba sa yi wasu su basa wannan shafukan sai su jingine sai su jingine sai su rungumi Allah subhanahu ta'ala su cigaba da karatun su da azkar din su su ribaci wannan wata kowane awa ɗaya ya wuce ai ya wuce kenan ba ya dawowa sai dai mu rika ce Allah ya kai mu wata azumin amma ba wannan awan ya dawo ba mm. to amma zaki ga a sha sai ki ga wasu waƙe-waƙen na har yanzu ba a daina sauraro ba wanda idan da za ka yi awa nawa kana sauraron waƙa zuwa ƙarshen waƙan kai ba za ka ƙaru da wani abu ba kuma ba za ka samu wani lada ba allahumma sai dai nishaɗi irin na ƙuruciya mm. shi ko dama an ce gaba ɗaya ayyukan da duk zaka yi ka sa a ubangiji tare shi sha'awa ne da nishadi gaskiya ne duk kuma abin da Allah zai ce ayi yi ka ƙi to sha'awa da nishadi zai sa ka ƙi to malama a daidai wannan gabar me ya kamata matashin ya yi tunda dai ba a iya raba matashi yanzu da waya da kuma shiga kila shafukan sada zumunta wani wuri ya kamata ya duba ko kuma me ya kamata ya yi da wayarsa abin da ya kamata matashi da wayar shi yanzu ya kasa amfani da wayar shi kashi hudu yi amfani da kwata kwatan ma ya kasa kashi biyu kashi ɗaya na sauraron kira ko shi ya kira kashi ɗaya kuma na sauraron wa'azi da sauransu da abin da ba a rasa ba wanda ya zama dole hmm. kin ga kamar misali kamar mutum ya ce zai shiga whatsapp akwai sakonni masu muhimmanci wanda ya danganci kasuwancin shi ko karatun shi hmm. kin ga kamar wannan in ya shiga ai ga al'amura ne na yau da kullum wanda ba zai ba za a bari ba to sannan kuma magana in ne magana na gama a game da magana addinin nan kin ga kamar misali matashi shi yake jin karfi a rayuwar shi amma da yawa ana magana akan taimako game da watan azumin ramadan sai matasa su rika ce kai ubangiji Allah ya kai mu yi kuɗi mu taimaka mm. to shi taimakon ba ana magana kuɗi bane to ko mutum bai ko da ko sisi in watar a cikin watan ramadan din nan ko ba ma watan ramadan ba za ka iya taimakon dan uwanka yanzu misali ta yi kila maganar da ke ban da kuɗi amma ka faɗi magana mai kyau wanda wani kamar Allah ya baka basiran za ka faɗi magana mai kyau hmm. wanin ka ya saurara ya ɗauki shawaran ko ya aiki da shi ka ba da naka gudunmawan na gyara da maslahan halayyar al'umma a cikin ramadan hmm. musamman kuma matasa kaga ga lokaci Allah ya basu eh. ga dama Allah ya basu ba nauyin wani a kan ga karfi ga kurciya kai amfani da wannan karfin nan hmm. da lafiyar lafiyarka idan aljihun ne kai amfani fiye watan nan kashe leda daya ka sa a gidan sanyi a gidanku za ka je masallaci sallar magariba ka rike ka je ka miƙa ma mutane nawa za ka ba wajen mutane ashirin za a ce Allah ya saka da alheri Gidan ma ka ce da rawa an yi gina cika ba wurin safe wata ka je shago emergency za ka karɓe shi duka duka da eh akwai unguwanni ana sawa sai a saida. Mm. Sai ka karba ka jiƙa makogaro ke kaddara ma baka da ko sisin sai ka hango wani shi kuma ya sai Allah ya bashi iko ya sai ruwan mm. ya sa a wurin sanyi yi sanyi ya dauka zai kamo hanya kawo karbe shi ka taya shi ramawa to wata ma zaka samu kamishin zaka samu kamishin ai duk wani yanzu misali ko kuma kana tafiya akan hanya masallaci kana tafiya cin yau ne ne ya Allah ka sani ina son in samu wani abin taimaka amma Allah bai bani iko ba shikenan sai kaga wani abu zai cutar da bawa akan hanya ka kawar ka yi sadaka mm. ko ka ga tsoho yana tafiya haka da wani abu a hannun shi ka karba mishi ka taimaka mishi kai mishi inda zai kai mm. ka shiga cikin jerin masu tausayi na da aka ce a rika jin tausayi da watan azumi ko kuma misali ka kana cikin tafiya ka ga tsohuwa za ta tsallaka cici ko yara za su tsallaka cici ka saka niyyan ka na taimakon wannan ramadan din ka zo ka tsallaka da su duka duka minti nawa ne za ka samu lada saboda haka ina kira ga matasa wato kyawawan ɗabi'u ya kamata a ce kyawawan nuna wa eh, a ɗabi'anci da kyawawan ɗabi'u mm. misali a masallacin ka zo shiga sai ba a fara sallah ba kawai zaka shiga gyaggyara takalman da aka yi fakin a kofa hmm. ka gyaggyara suka gyaggyara sai ka shiga ka ba da naka wasu gudunmawa ko kuma misali ka shiga ka ga ana alula ga wa'annan butocin ba ruwa ka ɗibo musamman ko da butoci goma ka cika hmm. ka an zo an ɗauka kayi naka taimakon wato hanyoyin taimakon suna da yawa sai dai kawai ya dai ba mutum bai kai ba ina tabbatar muke cewa hatta misali ka shigo watsa sallama kowa ka gani kai sallama ce kai musafaha zai ji daɗi a dai kai ma zaka ji daɗi a rai daga ga lada ga lada to malama kina ta bayani kina ta maganganu akan na ga matasa kuma maza eh yau wanda ka yan mata ko da wasu wanda suke gida da kuma wanda suka shiga ɗakin aure musamman yan fasa madan din yauwa to yan janibin kuma yan mata to alhamdulillah mun gode mu Allah da ya azurta mu da su muna fata ubangiji Allah ya shige mana gaba game da al'amarin tarbiyyar su saboda abin da yasa ne wannan jinjina kafin yi maganan yara mata su a bangaren su akwai challenges da yawa hmm, akwai kalubale da yawa menene kalubale kana fata ne ka raba su da shagalta game da al'amarin social media a azumin nan kana fata kuma ka ba su da shagalta da hudda da samari mm. sai ki ga budurwa ta zauna ta miƙe a kujerar mamanta mamanta na kaiwa da komowa ta ɗauki tsawon lokaci sai ce awa biyu uku tana chatin mm. ce jikinta ya mutu ne ce jikinta ya mutu mm. amma waya kam tana iya waya tana iya latsa to ki sani cewa daga lokacin da aka ce Allah ya karrama ki ya fifita ki ya fito da ki a matsayin mace to ki sani cewa kin fito ne a matsayin uwa uwa menene uwa nan gaba ana sa rai zaki zama kin kafa wani gida wanda ake sa rai wasu albarkatu za su fito daga cikin jikinki ki gina wannan hmm. family din sabon zira'a sannan kuma su rika koyi da ke aifikan ki. to kin ga ya mace ita ce aiki yake gabanta hmm. ki kasance kin ɗabi'anci da wannan ribata eh, lada da ake nema na ramadan ya zama miki jiki hmm. saboda me saboda nan gaba ke ma uwa ce ke ma wata babban makaranta ne wanda za ki koya ma 'ya'yanki ya kasance kina biyayya ga iyayenki kina taimakon iyayenki aiki sannan kuma wannan ibadan da ake cewa maganan hakuri din nan ke ma ki kamanci da haƙuri tunda ko a ɗabi'ance ma haka tsakanin mace da namiji in ana zaune matukan mace ba tafi miji haƙuri ba ba a zaman lafiya hmm. matukan mace ba tafi miji hakuri ba ba a samun nasara na cin riban zaman aure eh. to saboda haka ki ɗabi'anci da wannan haƙuri kuma haƙurin da ake faɗi mm, mm, mm, hajiya ana son idan ka kamanci da haƙurin cikin watan ramadan ka sa ran ya ɗore har bayan ramadan har ka shiga wata shekarar shi ma ya ƙaru hmm. saboda nakan ji malamai ma suna faɗa cewa duk ɗabi'a mai kyau wanda ka ƙasafa shi da ramadan idan har kaga ka fita cikin ramadan ka bar shi a baya baka ci gaba ba to ka jinjina azumin ka anya ko ta karɓu ku hmm, ana ana so da duk wani ɗabi'a mai kyau idan ka gina ka fara gina kanka kai. ya zama jiki yawa ya zama jiki wato kwana 29 na zuwa 30 nan ya ishe ka ka saba ya zama ya zama maka eh ya zama maka jiki hmm. ka ci gaba ka ci gaba shikenan in ya fara rauni kafin sha'aban kafin wata ramadan din sai kuma ka ƙara dawo da shi ya ƙara ƙarfi to za ki ga bisa idan Allah ɗabi'anka a kowane lokaci kana hmm. ana gyara ka haka a gyare to mata da yawa sukan ɗan yi korafi a malama cewa su fa ana damun su lokacin wannan azumin ramadan musamman fa yan sabon shiga wato yan fasa ramadan fas ramadan wata habibi ta ga ana ta zuzzuba wanda labarai a yau ga abin da na girka yau da Allah ku bani shawaran me za a girka wa habibi ko kuma habibi ya dame ni ni ya hana ni in yi bacci amma shi yana ta shan baccinsa sai aiki yake sani shin wani shawara za a ba wa'annan wato yanzu mun dawo yaran mata kenan wanda suka shiga cikin eh wanda suka shiga cikin aiki alhamdulillah lale mahaba da wata mai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. to mata da yawa sukan ɗanyi korafi a malama cewa su fa ana damun su lokacin wannan azumin ramadan musamman fa yan sabon shiga wato yan fasa ramadan fasar ramadan with habibi ta ga ana ta zuzzuba mana labarai a yau ga abin da na girka yau da Allah ku bani shawaran me za a girka wa habibi ko kuma habibi ya dame ni ni ya hana ni in yi bacci amma shi yana ta shan baccinsa sai aiki yake sani shin wani shawara za a ba wa innan wato yanzu mun dawo yaran mata kenan eh, wanda suka shiga cikin eh wanda suka shiga cikin aiki alhamdulillah to su kuma ta bangaren su wato kafin ma in yi magana a kansu in aka ce namiji wanda ke ansa sunan shi namiji ba zai taɓa korafi akan abin da yake kawo gidan shi ba nan ne namijin da ake mishi dindina kenan to wato namijin da ya dauke ɗawainiyar gidan shi da sha da ko sun da rana bukatu ne sannan kuma ba korafi hmm. to ita ma aka koma bangaren mace mace wanda za a ce jaruma ce hmm. kuma mace ta gari ce wanda ake sa ran ko ta tara zira'a za a samu zira'a masu tarbiyya inganci to ita ce macen da ba ta raki a cikin gidanta za ki an ce ai wance tana da juriya a cikin gidanta za ka je ka sami gidanta tsaf abincinta kuma da tana da lokacin ɗorawa tana da lokacin saukewa komai ta yi ma gidanta tsari sannan kuma in kika zo kika ce mata ya aiki sai ta ce aiki alhamdulillah ko kuma aiki ai mun gode ma Allah amma ba ta kasance kullum cikin korafi ba wannan aikace aikace kike kaiwa da komawa a cikin gidan nan sanin ki ne cewa kina aiki ne na ibada auren gaba ɗaya aikin ibada ne har akwai malaman da suke cewa ma kowane taku akwai lada ƙididdigagge wanda ake rubuta miki kina hidima cikin gida to ya za a yi kina hidiman cikin gida kina alfahari a cikin zuciyarki cewa kina ibada kina samun lada to ne kawo korafi shi Allah subhanahu wata'ala da ya sa kiki wannan ibadan ladan da yake ninninka miki bai yi korafi ba sai ke da ake baki ladan hmm. to saboda haka ina kira ga wa'annan yara namu masu korafi game da aiki yanda kika ga kin fito kina aikin nan shi ya ke tsakaninki da Allah waye je ya sha rana ya sha ruwa ya kawo wannan abu da ke sarrafawa shi lokacin da ya fita ya je sha ruwa ya sha rana ba ke ba ai kina hutawa kina cikin gida wato kowa dai ya tsaya a matsayin ta kenan saboda haka ki sani cewa shi din da ya kokari ya kawo abin da ya kamata ya kawo a gida ita kuma ta sani kuma ki sani yadda ki sarrafa kamar yadda aka ce aka karantar da ke tun kafin ki aure kowa da nauyi da hidiman da Allah ya dora mishi to ki bar shi da hidiman da Allah ya dora mishi ki ci gaba da taimakon shi da addu'a Allah ya taimake shi ke kuma ki zauna ki tace hidimomin da Allah ya dora miki ki yi iyakacin kwakin kokarin ki ki wani hanyoyi ne zaki bi ki samu ladan wannan wata na Ramadan a ina ganin ma malama idan muka yi dubi za ki kila zai iya kasancewa ne lokacin da suke fara girkin ne ko kuma ayyukan da ya shafi girgirgin azumin ba a yi ta akan lokaci saboda an tsaya latsa-latsan waya ko kuma kallon talabijin ba za a yi akan lokaci ba malama dole ko a yi korafi don jiki lokacin da yake ya kamata an gama an huta ba kuma a hutan ba har aka sha ruwa mm. to mace in kina da ina mace mace to da kin ji an ce mace to wace fa take an sunanta mace haka akwai wacce zaki ga an ce mace ce amma duk wani quality wani inganci na mace mm. ba ta da shi to mace macen take ansa sunanta mace ya kamata a ce gidanta na da tsari musamman ma a wannan wata na ramadan tun kafin ma watan ya kama sai riga in ma kin dauko takarda da biyo kin tsara ma kankin zaki rayuwa mm. ki keɓe ma kanki lokacin da zaki ibadan ki daban ki keɓe ma kanki lokacin da zaki shiga kicin daban mm. kuma duk macen da ta san abin da take duk abin da za ta dafa a kicin hajiya binta ta san minti nawa ne yake dafa shi gaskiya in zaki miyan tumatir stew dake dake mm. kin san minti na in kin dora ruwan ma akan wuta kofi kaza in na dora minti kaza ne yake tarsa gaskiya ne ba in na zuba shinkafa minti kaza ne shi lissafi ne kamar yadda kika ce sai idan mace ta kai mace take wannan tsarin in kika san cewa zaki dafa abubuwa guda uku ne a kicin kowanne kin san mintoci shi na dafa shi zaki tsara ma kanki zaki yi ki shiga kicin kuma kin san cewa duk abin da mace za ta dafa idan ya kusa nuna dole sai ta rage wuta ku duk abincin zaki dafa sai kin kara mishi minti biyar na wannan rage wuta da zaki ya nuna cikin sukuni to mace da ta wannan tsari ba ta daren tuwo hmm. ya kamata a ce kin san cewa ni karfe hudu nake shiga kicin in na shiga kicin kuma ka'ida ina fitowa kicin misali karfe biyar da rabi kin fito kin goge kicin kin gyara kicin kin gyara jikinki kin yi alwala kina jiran kawai a kira sallah ne ki buɗa ba kafin ki buɗe ba kin yi addu'an nan a natse amma za ki ga duk wacce ba ta da tsari a gidanta tana ma tsakiyar kicin ne ake kiran A abincin ma bai sauka ma ta zubar da wannan ruwa mm. ta taka kuma ranta ya baci ranta ya baci shi miji kuma ya zo ya siya ya kawo cikin mm. kwanciyar hankali in ya zo yana shan kunu baki ana kona mishi baki musamman yanzu ake ga gab da shan ruwan sai kiga an dauke wuta in kika gama abin ki duka a lokaci akan lokaci a haske kin huta miji ya dawo zai yi ga magaruba ya fita ya mm. same ki tsaf komai ne wallahi wannan yana kara ma ya mace martaba da soyayya a wurin mijinta saboda haka ina kira kuma maganar korafin nan da Allah a rage korafi alamomi ne na zoba lada kamar aiki riya ne hmm. kin riga kin yi aikin ki na lada ko me yana ki na sawa a wani social media na gari su sai su kwanta a'a kawai a ce mazan namu alhamdulillah in ya je ya samo mana ya dawo masha Allah shi ya je samowa ina hutawa na shi kuma ya dawo ya kawo ina sarrafawa shi ma yana hutawa shi kinga an yi balance kenan kowa ya yi aikin shi sannan kuma akwai kiran da zan yi akan iyaye mata game da yara 'yan mata da daddare bayan sallan kamar sallan isha'i sai a ce za a yi kungiya kawaye nan gidan mutum biyu nan gidan mutum uku sai a kungiya a ce za a je sallan ashan to 'ya'yan uwana mata a hirkunku da maganan zuwa sallan ashan din idan dai har a ce kina da budurwa ko kina da yan mata za su kama hanya su je sallar ashan din nan idan ba namiji kwara ɗaya babba wansu wanda zai jagorancin su aje a kuma dawo tare yi jam'i a idan shi a idan a dawo tare ko kuma ke uwa daman kina zuwa ashan din ku kama hanya ku je kuna sahu ɗaya. Hmm. a yi sallar a dawo tare idan ba a samu wa'annan abubuwa guda biyu ba ni a wurina ina ganin bisa ga abubuwan da nake ji da nake gani game da al'amarin abubuwan ke faruwa game da fitan yara zuwa asham mm. to barin zuwan ya fi zuwan alheri tunda ko sun yi a gida ma alhamdulillah masha Allah kina kallon su kina kallon da tsohon sallar kina mm. musu nuni shi ma karɓaɓɓiya ce. Kin lura ma ai masallaci suna sa wannan large speaker din nan wato amsa kuwa eh. inda zaki ji ko ina ana ji. Haka ne. Yawanci unguwa ko wani unguwa akwai masallaci da zaki ji an shirya haka. Kwarai da gaske saboda ko da yake wasu malaman suna cewa idan akwai nisa ya kamata a zo cikin masallaci mm. amma saboda hajiya minta akwai abubuwan da muke jin labari ba daɗi to su kuma yara 'yan mata su ji tsoron Allah wannan wata wata ne na jajar cewa kada ki yadda minti ɗaya zuwa biyar ya kubuce miki ba tare da kin aikata wani aiki wanda zaki samu rabo a cikin wannan wata ba ya kasance ki kasance sahun gaba wajen rakiyar shedan tun da shedan daman already malaman mu riga sun ce mana an riga an daure shi hmm. duk wanda ke ga yana shedanci a cikin wannan watan an ce shine shedan wato shine wakilin sa shine wakilin shedan ya ba mushi wakilci hmm. to saboda haka a ji tsoron Allah sannan kuma idan aka gyara hali a wannan wata aka tantance samari mm. dan samari sai an tantance su menene tantancewa saurayin da ya zo gidan ku ya roki izini a wurin iyayenki aka san shi ne yake neman ki da aure an ce an ba ku wata ɗaya ko sati biyu ku je ku daidaita to shi ne aka sani saurayi wanda shari'a ta sani mm. amma sauran wanda kike yayi ba yayi a facebook da sauransu da musayan hotuna da sauransu to wallahi ki tantance kanki ki san abokan tafiya ki san wa'anda suke jagoranci ki zuwa bata ki san wa'anda suke jagoranci ki zuwa shari'a saboda haka ina kira ga 'yan matan mu su ji tsoron Allah ki rika kokari kina aikata abin da nan gaba in kin yi aure za a rika bada labarin kina budurwa mm. maman ku tana budurwa ga irin ɗabi'unta ke kanki zaki so a faɗi ba yaran ki labaran ɗabi'u masu kyau fiye da a ce nan maman ku ai tana budurwa kaza ne ba abun kunya da ya wuce wani a wurin ki saboda haka ina kira ga matasa su yi amfani da wannan lokaci da Allah ya basu tun da Allah subhanahu wataala ya yi mana wani baiwa guda biyu wanda ba ma sanin ma muna da baiwa sai lokacin da muka rasa shi da lokaci da lafiya to kuma duk matasa Allah ya basu wannan Allahumma sai illa nadara an sani ciwo na gidan kowa da lokaci da lafiya Allah ya riga ya ba matasa to muna kiran ku yi amfani da wannan karfi naku wajen gode ma Allah yaya ne za ku gode ma Allah ba da fatan baki ba da gaban naku mm. da zuciyanku da kuma aljihunku abin takaici ana samun wasu matasan ba zan ce duka ba wasu matasan masu gurɓatattun tunani sai ki ga an je an ma kamar ana ganin ana ma iyaye wayo ne alhalin ba a ma Allah wayo duk abin da kake yi ko ka shiga ɗaki ka kulle Allah na kallon ka sai a je a kama ɗaki a kama daki a kulle a ɗauki waya a ta shiga shafi-shafi na su batsa da sauransu har ma azumin ya zo ya ɓaci duk ba a sani ba to ku sani cewa duk wanda ya yi wannan ganganci kuma ku abin takaici hajiya binta malamanmu suna wa'azi har na tausaya musu safe da rana dare da yamma duk inda ka shiga malamanmu suna wa'azi su matasa ma duk matashin da zaki ga yana wannan shige-shige na wuraren batsa da lalata ya san ba kyau to an yi shi a cikin azumi azumi ya zo ma ya samu matsala daga lokacin da aka ce azumin nan ya samu matsala ko baka koma ka matsi malamai ba ka san cewa sai ka rama azumi cin kuma ka yi istighfari hmm. to ina amfanin ka jawo ma kanka wannan bayani sannan ga zunubin wannan kalle-kallen batsan dan Allah a sani cewa shi idan nan da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ya tsada mana shi ya bamu shi ma akwai ka'idojin da ya dora mishi amma ce ma akwai memory card a ciki yawa akwai wanda ranar kiyama za a cire a sa iyakoki da Allah ya yi na kada ka kalli abin da yake haramu kada ka kalli batsa kada ka yi zunɗe da idan kada ka kalli abin da ba ruwanka da sauransu dai to kuma akwai ibadun da Allah ya sa idan yayi kin ga a ciki akwai kallon alkur'ani ka karanta akwai kallon in kana sallah ka kalli inda za ka yi sallah da dai sauran abubuwan ibadan da za ka yi da ido haka da balle kuma uwa uba baki da Allah ya tsaga to dan Allah wa'annan duk gaban da Allah ya tsaga a cikin jikin walla akwai aiki na musamman na ibada wanda Allah ya dora a yi da shi akwai kuma na sabo saboda haka ina fata matasan mu za su ji tsoron Allah su rika danna sha'awar tun da ma in dai wannan ne kamar yadda na magana ɗazu kar sai su zama wakilan shaidan tun da hatta ma a shari'a mu na musulunci an ce in ba watan azumi ne ba idan sha'awa ya damu matashi kuma tashiya ya yi azumi hmm. to ta yaya za a ce kuma azumin ya zo na ramadan na wanda ya zama wajibi kana wasa da shi ko kuma kina wasa da shi to ubangiji Allah ya sa matasan mu su gane Allah ya kara musu tsoron Allah sannan kuma ina kira ga matasan mu kamar yadda ne magana a baya magana haƙurin nan a rika haƙuri da juna in yan matan ne su rika haƙuri da juna da ƙawayensu in matan ne su rika haƙuri da abokansu sai ki ga abu kankani an hasala sai in har ma suna kirarewa wai azumi ne to ba inda azumi yake sa a tashin hankali sai kwanciyar hankali hmm. musamman suna da abokai ko kuma ƙawaye waɗanda ba musulmi ba ana son a ɗabi'antu da su mu'amala mai kyau saboda daga lokacin da kai hulɗa da wanda ba musulmi ba ka nuna mishi halinka na musulmi kai halinka mai kyau ne nan ne kake jawo hankalin shi amma ya daina sha'awar musuluncin saboda haka in ba jin daɗin yanzu aka gurɓata mana zaman mu ba da saboda mu'amala mai kyau wanda muke yi tsakanin mu da su zaki ki ga har taya mu ma azumi suke yi saboda mene saboda kyawawan ɗabi'un da muke nuna mm, musu kana da kawa ko kina kana eh, da aboki ko aboki sai ji tunda ke ma kina asibi yau ne eh, bari dauka har ma a zo a ta ki buɗe baki wato ba za ma ci abinci ko ba zai ci abinci a gaban ka ba shi sai ce a yau dai gaskiya ba zan yi wasu sai na koma gida to sani ban lokacin da ne kyau akwai ma abokiyan aiki na wanda muka aiki da ita tare ina tabbatar muke cewa in muka zauna a office har mu zauna har mu tashi ba ta shan ko ruwa sai in azumi ya wuce sai mu ce wai ke koya aka sai ce ai ina jin kunya hmm. yadda muke da ku eh. kuna wannan ibada ina cin abinci ba ta mu maka ɗabi'a mai kyau za ta yi wannan mu'amalar mu mai kyau muka yi to haka ake so mu mu'amalanci juna da kyau saboda zaman mu na lafiya dangantakar mu na da ya dawo daidai tunda dama mu addinin ma ba inda yace kaka zauna lafiya da kowa hmm. zaman lafiya tsakaninka da kowa an ce kai sai dai kuma kowa da haƙƙin da zaka shi saboda haka ina kira ga matasa ko wakilai ne a cikin al'umman nan namu irin halayen da kuka nuna a wajen addinin mu to irin halayen za a fassara mu da shi saboda haka ina fata matasa za a ɗauki wani ɗabi'a mai kyau ana mu'amala da mutane mu'amala mai kyau ina fata za a yi azumi lafiya ubangiji Allah ya karba mana ibadun mu lale mahaba da wata mai sorry. wurare baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki aikina da tattaya na gabatarwa zahar Aminu Fage. Sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Da ma dai dukkanin abokan aiki da suka da guduma a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.